idan dai ko za a iya tunawa ko a shekarar 2012 rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga dukiya na naira biyo bayan sako ruwan da hukumomin kasar kamarun suka yi dsp habibu musa muhammad da ke ma zama mukaddashin kakakin rundunar yan sandan jihar adamawa ya ce ana buƙatar waɗanda ke zaune a gabar kogin ne wanda ko ya kunshi john adamawa taraba benue da mako jihar kogi da tsanza ta tashi. Eh, muna gargaɗi ga jama'an da suke zaune a yankuna na koguna da su yi ƙoƙarin kaucewa guraren zuwa inda yake saboda daga wannan daga rana mai ta yau akwai yiwuwar za a fara sakewa ruwan da ya yawa daga cikin lagdo dam din hukumomi na emergency Uh, suna da masaniya a kai sannan kuma mun gargaɗi jami'an 'yan sanda daga division da kowane bangare da na hudda da al'umma a kan su ɗauki tsauraran mataki wajen ƙoƙarin kiyaye rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. To wai kowane irin ɗamara waɗannan jihohi suka yi? Ahmad Sajo shine kwamishinan yan labarai na jihar Adamawa. mun riga mun ɗauki mataki na farko wadda shine mun kira dukkan eh, hukumomi da suke ba da agajin gaggawa mun mun tambayi kowa ya gaya mana irin shirin da ya yi har jami'an tsaro da kuma eh, red cross da un agencies da suke nan da mu a nan ma'aikatar eh, kiwon lafiya ma'aikatar kyautata muhalli ma'aikatar mata da yara ƙanana ma'aikatar gidaje ma'aikatar ayyuka ma'aikatar ilmi saboda wani lokaci mukan ɗauki makarantu mu sashi a sansani da kuma ita kanta hukumar nan ta ba da agaji na gaggawa wato atsema su ma nan mun su suka yi ma zama kamar cibiyar wannan al'amari. A kullun jama'a kama ko kane da barnan da ruwan ƙasar Kamarun ke yi yayin da ko ba wani diya ma da ake badawa. Sunana Muhammad Hassan Oscar. Tunda gwamnatin Kamarun take samu asara kuma su suke da rufe wannan guri na sanin zamanin Abacha ya ce da an bude wani dan gurare. Tunda akwai gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata duk lokacin da su ruwa ya kamata akwai wani kaso mai yawa da za su ba gwamnatin jihar Adamawa domin su ne suka tare wannan ruwan da yake na musu barna sai su bude su mana barna a ƙasar nan ya kamata gwamnatin kamaru ta biya diya mafi soka ma za a bawa diya najeriya akan wannan abubuwar da yake faruwa yanzu dai yan majalisar kasar na maganin fa dole mahukuntan najeriya su ma su ɗauki mataki ta hanyar gina manyan madatsun ruwa honorable yusuf kaftin buba wanda majalisar wakilai ne a najeriya kuma muna magana abin da za a yi a nan a presidential committee akwai proposal wanda muka yi mm-hmm. wanda muka ce abin zai tsaye da wannan mm-hmm. kuma ya zama mana ruwan ya yi mana amfani shine a yi bufa dam in aka yi bufa dam wato dam wanda idan su suka sako na wannan dam zai haɗe in ya haɗe ruwan ba a tsaya daga nan ba sai a yi canal zuwa lake chad mm-hmm. a yi channelin ruwan zuwa lake chad don yanzu ana kokari a ɗauko ruwa daga congo kawo lecture don lecture ta bushe so maimako a je a yi kashe kuɗi mai yawa daga can sai a yi calalin wannan ruwa zuwa lecture duk garuruwan mu da ke wannan hanya tattalin arziki zai bunƙasa don ruwan nan zai bi za a yi noman rani za a yi noman kifi kamar yadda mahukunta ke cewa a jihar adamawa kusan ƙananan hukumomin bakwai ne ma wannan ruwa ka iya shafa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya